Muhammad Awal Mashi shine sakataren mulki na hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa da ke nan jihar Kaduna. Ya ce kusan mutane miliyan hudu ne suka yi rijistar zaɓe sai dai kawo yanzu kusan mutum dubu ɗari biyar ne ba su amshi katin ba. Ga baki ɗaya idan ka haɗa har da waɗanda suka yi zaɓe biyar ka hada da wanda muke na CVR din wato wanda aka yi na continuous voter registration din mun yi wa mutane miliyan uku da dubu ɗari tara da talatin da biyar da ɗari uku da arba'in da ɗaya su ne mutanen da muke da su a rajistar mu yanzu wa'anda muke sare insha Allahu za su jefa ƙuri'ar su. Ko za ka yi mana ƙarin haske dangane da mutane nawa ne suka karɓi katin kuma mutane nawa ne ba su karɓa ba. Ina kyautata zaton babu jiha a Najeriya da aka karɓi cika gabaki ɗaya. Munan jihar Kaduna a ƙananan hukumomin mu ashirin 23 da muke da su babu kalmar hukumar da babu katittika a jibge alhamdulillahi har zuwa wancan satin an ƙara kawo wasu katittikan domin wancan satin mun samu ƙarin kati dubu goma sha hudu har da wasu yan abubuwa a kai wanda shine ya kawo katittikan da muke da su a ƙasa wanda ba karɓa ba har yanzu dubu ɗari hudu da ashirin da biyu da ɗari tara da arba'in da uku. wasu daga cikin mazauna garin kaduna da muka zanta da su sun bayyana wasu daga cikin matsalolin da suka hana su zuwa don ansa katin nasu. sunana ka misali kuma ina yankin gundumar gasa to gashi ana karban katin zaɓe na ƙasa wato na dindindin shi ka karbi katin ka a ban an saba me dalili gaskiya wajen ne ya man nisa saboda ina zaune a rigasa sai na je turun ku sannan an sa sannan kuma ga yanayin yadda hanyar take abubuwan sai a hankali sai sa ban ji na an saba abubakar sadiq ka yi katin zaɓe na yi katin zaɓe ka karba ban karba ba to me yasa na je inda zan ansa ka ce namu bai riga fito ba to amma yanzu me fatan ka dangane da wannan katin zaben naka da bai zo hannunka ba ina fatan Allah ka mun shi lafiya sunana Halima Abubakar me yasa ki karbi katin zabe ba saboda aikace aikace min yawa a gida kuma wurin yana da nisa shi yasa amma da za a kawo mana inda muke za mu za mu karba to wani da aiki muke wa da ce ba ki karbi katin zabe ba ko ki san baki da katin zaben nan ba za ki zabe ba ni malamin makaranta ce ga aikin cikin gida yaushe na dawo ga wuri da nisa shi yasa ban je na karba ba sunana Shamsuddin Suleiman me yasa baka karbi katin zaben naka ba saboda mun jajje muna zuwa da dama ana cewa ba a kawo ba shi yasa ma har muka rabu da abin saboda abin mun ga kamar ba a san ba mu ne ka je kamar sau nawa ni dai da kaina na je su uku kuma an je mun sau biyu fata na shine in samu katin zaɓe na a hannu saboda ni ma ina da wanda nake so in zaɓen ma kaina sai dai ko menene ban fita dangane da waɗannan matsaloli sakataren hukumar mama Awal Mashi ya yi mana ƙarin haske ganin yawan katitika nan suna nan jibge wanda rashin karɓan katin nan yana iya affecting din zaben shi kansa ultimately sai yanzu kokarin da muke yi muna duk shirye-shiryen da ya kamata mu yi za mu bi jama'a jama'a har inda suke mu je mu kai musu katittikan nan. Kowa makon da ya gabata gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Yan Rufa'i ya yi kira ga al'ummar jihar Kaduna da su tabbatar sun karɓi katin nasu. Ƙarshen rahoton kenan Aminu Sani Sadu Kaduna Arafai Hausa.